Yadda magoya bayan sanata Aisha Jummai Alhassan kenan suka barke da murna jim kaɗan bayan da kotun ɗaukaka kara ta tarayya da kenan Abuja ta ayyana ta a matsayin gwamnan jihar Taraba. Barista Muhammad Muzammil ɗaya daga cikin gungun lauyi sama da ashirin da suka kare sanata Jummai ya min ƙarin bayani dangane da hukuncin wannan kotu. Abinda kotu ta ce tun da shi gwamna na yanzu kenan congratulations gwamna na yanzu wanda yake kan gado bai participating a primaries ba fatinsa ba su yi conducting primaries yadda doka ya kaddara ba shi yasa suka ce haka ba da yancin ya yi takara da ita eh. kuma saboda ita ta participating a duka stage the election to therefore doka nuna cewa ita ne ya kamata su wannan kuma abin da kuci ta yi to yanzu ne wannan hukunci ke nufi kenan yanzu hukunci abin da yake nufi cewa shi bai takara ba ta yi takara da kowa ba eh. ba ta yi eh. takara da shi ba kuma eh. san a zaben da suka yi ita ne ta zo na biyu shi yau wato eh shi yasa kotu ta ce saboda aka ita ne ta zo na biyu eh. ta yi benefit daga election din to a jihar rantsar ita wannan shari'a dai ta ji hankalin jama'a da dama daga sassa daban-daban na Najeriya sunana Yusuf Abubakar Yusuf senata ne ben Taraba Central to wannan hukunci ya nuna dama can an yi adalci a wannan lokacin ba kamar yadda ake a zamanin baya ba duk kokarin da na yi don jin ta bakin mu karban gwamna duk Dixon Darius Ishaku na jihar Taraban ya ci tura domin duka jami'an gwamnatin kowa ya ce da ni komai. Makaɗa na ci gaba da cashewa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.